daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha sha shida, dubu bakwai da biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Turar Allah jirin shirye da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan safiyar ta Alhamis tara ga watan Zulhijja sun hada da labaran duniya daga nan kuma akwai sharhin bayan labaran. Baya ga hakan kuma muna dauke da shirin na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana baya ga hakan kuma muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai shirin afirka a yau to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne kuma da za mu zo muku da labaran duniyar da fatan dai za a kasance tare da mu. To tare da sallama masu sauraro jin shishirin da muke ɗauke da ranar tafe bayan kanin labaran. Yau Alhamis ita ce ranar da miliyoyin musulmi da ke aikin hajji a kasar Saudiya ke hawan arfa wato ɗaya daga cikin shika-shikan aikin hajji. iran ta ce babu wata tattaunawa idan ba za ta kai ga ta tace sinadarin uranium ɗinta ba amurka ta sake yin fatali da kiran tsagaita buɗe wuta a gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka Gadas. Yau Alhamis tar ga watan Zulhijja ita ce ranar da miliyoyin musulmi da ke aikin hajji a ƙasar Saudiya ke hawan arfa, wato ɗaya daga cikin shika-shikan aikin hajjin. Maniyata kusan miliyan biyu daga faɗin duniya ne ake sa ran za su gudanar da aikin hajjin, wanda ya ƙunshi da wafi da zaman mina da tsayuwar ta arfa da kuma jifar shaidan. A washe garin ranar ne kuma sauran musulmi a duk faɗin duniya suke shagulgullan sallar layya. hukumar kula da aikin hajji ta saudiya ta ce yanayin zafi zai iya kaiwa maki 45 ko ma fiye da hakan a kwanakin da ake tsaka da aikin na hajji maniyatan dai za su kwashe yanayin yau za su yi sallah azahar da kuma tal asar har zuwa kuma faduwar rana suna a filin arfa kafin daga bisani su wuce a dalifa babban jami'in diplomasiyar iran ya sake tabbatar cewa iran ba za ta taɓa yin ƙasa a gwiwa ba kan 'yancinta na tace sinadarin uranium yana mai cewa ci gaban da ƙasar ta samu a fannin makamashin nukiliya ya samu asali ne sakamakon sadarkarwa da kuma saka hannun jari na ƙasar a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na ex ministan harkokin wajen ƙasar ta iran abbas arrakci ya ce ba batun inganta makamashin uranium a duk wata irin nukiliya da za a yi a nan gaba iran ta saka kuɗi da yawa domin kaiwa ga wannan mataki sannan kuma ba zai sa mu yi watsi da sauraukarwar da 'yan kishin ƙasa suka yi don tabbatar da burinmu rakci ya bayyana cewa uranium a matsayin wani sakamako na ilimi da fasaha wato ta ce uranium a matsayin wani sakamako ne na ilimi da fasaha muhimmin abubuwa da suka sa wata wato Tehran damar haɓaka fasahar nukiliya cikin lumana duk da takunkumin shekaru da matsin lamba na ƙasa da ƙasa yayin da yake bayyana matsayin Iran a tattunawar da ake gudana da Amurka ya ƙarar cewa babu wata yarjejeniya idan ba za mu tace uranium ba amma za mu iya cimma yarjejeniya wacce ta tanadi hana mallakar makaman nukiliya. yanzu yanzu dai amurka da iran sun gudanar da jerin tattaunawa har sau biyar da nufin mai gurbin yajen na nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 wacce amurka ta yi gaban kanta ta fice daga cikinta ta kuma labtawa iran jerin mai duk wani kokari da kasashen da suka rataba hannu ko kuma suke da ruwa da tsaki a yarjejeniyar ta 2015 sun kasa taɓaka komai wajen ceto yarjejeniyar wanda ya sanya iran ta yi gaban kanta wajen aiwatar da wasu manufofinta da kuma rage wasu daga cikin alkawuran da ta ɗauka a yarjejeniyar ta 2015 ciki har da ta ce sinadarin uranium sun ranta amurka ta sake hana kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kiran tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin kai a zirin gaza wannan hawa kujerar naki shine irin sa na farko na sabuwar gwamnatin trump kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya kan ci gaba da yakin da take yi a gaza ta ma hana shigar da kayan agaji a yankin da ta yi wa ƙawanya daftarin ƙudurin da aka gabatar wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar laraban nan ya buƙaci a gaggauta tsagaita buɗe wuta na dindindin da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba ƙudurin da ƙasashe goma waɗanda ba mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ba suka gabatar ya samu sahalewar ƙasashe goma sha hudu yayin da amurka ta yi fatali da shi kafin ƙara ƙuri'ar amurka ta ce ƙudurin zai wargaza ƙoƙarin diflomasiya na cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta gaskiya kuma zai ƙarfafa wa hamas ne in ji jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya dorothy shea jakadan falasinawa a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ɗauki dukkan matakan da suka dace na ganin an kawo ƙarshen dukkanin zaluncin da ake yi wa al'ummar palestine da kuma yakin da ke ci gaba da gudana a zirin da ma kuma hana shigar da kayan agaji da isra'ila ke ci gaba da yi wannan matakin na ranar laraba ya kasance karo na shidda kenan da amurka ke toshe kudurin tsakaita wuta a gaza tun watan oktoban shekarar 2023 rikicin da ya barke bayan harin bazata da kungiyar hamas ta kai wa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba ya kai ga yin sanadiyar mutuwar falastinawa sama da dubu hamsin da hudu a cewar alƙaluman ma'aikatar lafiya ta zirin gaza duk wasu kiraye-kirayen da kasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke yi na isra'ila ta daina wannan yakin da take yi a zirin gaza ta yi kunnan uwar shego kotun hukunta mai laifuka ta duniya dai icc ta nemi da a tafke mata da firayim isra'ila benjamin netanyahu da kuma tsohon wato ministan yakin sa yaf garan bisa zargin su da aikata laifukan yaƙi a zirin na gaza sai dai isra'ila ta yi watsi da wannan kiran to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran shugaban Donald Trump na Amurka ya haramta wa 'yan kasashen duniya sha biyu shiga Amurka a wani mataki da ya ce na kare kasar ne daga 'yan ta'adda na kasashen waje. Wata takarda da fadar White House ta fitar a ranar Laraba ta ce haramcin wanda zai fara aiki daga ranar tara ga watan Yuni ya shafi kasashen Afghanistan, Burma ko kuma Myanmar, Chadi, Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, sudan da kuma yemen waɗannan su ne ƙasashen da trump ɗin ya haramta wa shiga ƙasarsa baya ga hakan akwai wasu ƙasashe bakwai da su ma aka ginda wasu sharuɗa da suka haɗa da ƙasashen burundi cuba laos salio togo turkmenistan da kuma venezuela a cewar amurka matakin bai shafi mutanen da balaguransu zuwa ƙasar ta amurka ke da amfani ga muradun ƙasar ba haka ma 'yan wasan kwallon kafa da za su fafata a gasar cin kofin duniya ta 2026 da za a gudanar a amurka mexico da canada da kuma 'yan wasa a gasar olympics ta los angeles ta 2028 takunkumin bai shafe su ba matakin dai na nasaba ne da harin da aka kai a colorado in ji donald trump a ranar lahadi suka bata ce dai wani mutum ya jefa abubuwa masu tayar da wuta a kan mahalarta tattakin mako-mako a jihar kalo wato colorado don nuna goyon baya ga 'yan isra'ila da ake garkuwa da su a zirin gaza a cewar fadar white house wanda ake zargin da kai harin ya shiga kasar ne ba bisa ka'ida ba a burundi yau ne ake kada kuri'a a zaben majalisar dokoki na kasar na farko kenan tun shekarar 2020 lokacin da shugaba shi indashime ya hau mulki wurin zabuka dai wani muhimmin gwaji ne ga shugaban kasar kashi 66 cikin ɗari na al'ummar kasar na rayuwa a ƙasa da kangin talauci a cewar bankin duniya to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan tuma da lama sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokacin da za mu shiga taskar mu ta shirye-shirye za mu farawa da sharhin bayan labarai a sha sauraro lafiya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar Faransa na amincewa da ƙasar Falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar Isra'ila wanda ni Tahir Amin zan karanta. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar Falasɗinu mai zaman kanta bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu. Kamfanin dillancin labaran Paris Today na ƙasar Iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran Reuters na cewa shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa ya dage kan cewa gwamnatin ƙasar Faransa. za ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda hamdi ƙasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan ƙare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran ƙasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamdi ƙasar isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin kasar faransa da kuma kasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na kasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da kasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa Ka faɗa da ka faɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa. kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 ministan harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastino ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastino ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin hamdukasar isra'ila take nika falastinawa a gaza da kuma yankin yamma kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ko'ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar falasɗinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato shi shine ƙasar isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falasɗinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falasɗinu da aka mamaye anne kilele gendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an naƙalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga gadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman firaministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai dagula wa hamji ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firaministan haramtaccen ƙasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga hamji ƙasar isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba. wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa harci ƙasar isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. こうくんさん bismillah rahman rahim yau alhamis goma sha biyar ga watan hurdod shekara ta hudu hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da tara ga watan zulhajjin shekara ta 1446 hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da biyar ga watan yuni shekara ta biyar miladiya masu sauraro ko kusan cewa yau ce tara ga watan zulhajji ranar arafa a kowace shekaran hijira kamariya ko kuma rana addu'a ga musulmi a a ko'ina yake a duniya musamman ga mahajjata a filin arafa wannan ranar don girmanta wani idi ne duk da cewa ba a kiranta da idi ga musulmi kamar yadda muka sani arafa dai wani wuri ne mai faɗi a kusa da dutsen jabar rahma da ke kudu maso gabacin birnin makka ubangiji yana buƙatar mahajjata musulmi su tsaya na wani lokaci a wannan yinin a arafat sannan su yawaita addu'o'i da kuma roƙonsa bukatunsu don haka nema aka hana mahajjata yin azumi don su sami damar addu'a sosai da kuma neman gafarar ubangijinsu don haka ne aka ruwaito addu'o'i daban-daban wanda musulmi za su yi a ranar daga cikinsu akwai addu'ar imam hussein salam na ranar arafa ana buƙatar mahajjata ko kuma musulmi a ko'ina yake a duniya ya karanta wannan addu'ar bayan sallar azahar da la'asar ana son mahajjata su riƙa addu'o'i har zuwa magariba ba tare da sallar magariba a arafa ba sai su je mash'aril haram wanda bai da nisa sosai daga arafat sai su haɗa sallar magariba da isha sannan su yi shirin kammala ayyukan hajji wanda suka rage da fatan allah ya karbi addu'o'inmu a wannan ranar. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1388 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan zulhajjin shekara ta 60 hijira kamariya muslimu dan aqilu na abi talib dan amin imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shahada a hannun ubaidullah dan ziyad a birnin kufa kafin haka dai a lokacin da imam hussein salam yake zaune a birnin makka na watanni kimanin hudu bayan ya fice daga birnin madina a ɓoye saboda baya son yi wa yazid dan muawiya a mutanen kufa da dama sun aiko masa da wasiƙu inda suke kiransa da ya zo kufa ya jagorance su don yaƙar sarki a zalumi daga cikin sarakunan bani umai umayya wato yazid dan muawiya mutanen kufa sun aika wa imam hussein alayhi salam wasiƙu wa'anda suka kai dubbai a lokacin da wasiƙun suka yi yawa imam hussein alayhi salam ya tada muslimu dan akilu dan aminsa zuwa birnin kufa don ya tabbatar da gaskiyar abin da wa'annan ɗimbin mutanen kufa suke faɗa a lokacin da muslimu dan akilu ya isa kufa da farko dubban mutane sun tarbe shi sun kuma yi masa bai'a a madadin imam hussein alayhi salam amma bayan da ubaidullah ɗan ziyad ya zama walin kufa ya tsoratar da su da sojojin yazid wa'anda suke zuwa kufa daga sham sannan ya sayi wasu da kuɗaɗe masu yawa sai suka watse suka bar muslimu ɗan aƙilu shi kaɗai a cikin garin da ya kasance baƙo ne a kuma cikin dare bai san inda zai je ba Da ƙarshe dai muslimu ɗan aƙilu ya faɗa hannun jami'an tsaron ubaidullah ɗan ziyad wanda ya sa aka jefa shi daga kan bene na gidan gwamna ya fada ƙasa ya yi shahada a rana irin ta yau. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta wato 15 ga watan hurdot shekara ta 1,442 hijira shamsiyya a lokacin da mutanen iran suka fahimci cewa jami'an tsaron sarki sha sun kama imam khomeini kutisa sirruhu a cikin dare a gidansa a kum kuma suka tafi da shi teran daga kum bayan 'yan kwanaki da wani jawabi mai zafi da ya yi a ranar ashura a makarantar feziya da ke birnin kum sai suka fito zanga-zanga a birnin kum din da kuma sauran birane a kasar suna neman a sake shi bayan haka jami'an sojojin sha sun yi dirar mikiya akan masu zanga-zanga a garin kum inda suka kashe dubbai daga cikinsu wannan zanga-zangar dai wacce ake kira bakar juma'a ta sha biyar ga watan hordot ita ce masomin rigima tsakanin malaman addini da kuma sarki sha a ƙasar iran wanda ya ɗauki kimanin shekaru goma sha biyar ana fafatawa tsakanin mutanen iran masu goyon bayan malaman addini musamman imam khomeini kudisa Sirru da kuma sarki sha har zuwa ranar biyu ga watan bahman shekara ta dubu da da da uku hamsin bakwai hijira shamsiyya ranar da aka ba da sanarwar faɗuwar gwamnatin sarki sha da kuma kafa jumhuriyar musulunci a nan ƙasar iran masu sauraro ko kusan cewa shekaru takwas da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan yulin shekara 1967 miladiya aka fara ɗaya daga cikin manya-manyan yaƙe-yaƙe mafi girma tsakanin hamdukasar isra'ila da ƙasashen larabawa sojojin hamdukasar isra'ila sun yi wa ƙasashen masar jordan da kuma siriya bazata inda suka keta kan iyakokin ƙasashen uku suka kuma wargaza dukkanin jiragen yakin kasashen sannan sojojin ƙasa na hamji kasar isra'ila suka mamaye yankin sina na ƙasar masar daga ciki hadda mashigar ruwa ta suez sannan suka mamaye yankin Tudangola na ƙasar Siriya, sannan ta Jordan kuma Yahudawan sun mamaye gabacin birnin Kudus, sannan Yahudawan suka yadda da tsakaita budewa juna wuta a cikin kwanaki shida kacal. Hamji ƙasar Isra'ila ta gudanar da wannan yakin ne tare da taimakon hukumomin leƙe asiri na ƙasashen Amurka da Burtaniya. sai dai bayan wannan kayan da kasashen laraba suka sha kasar masar da syria sun yi wa hamji kasar isra'ila bazata a cikin watan oktoban shekarar 1970 miladiya inda sojojin masar suka tsallaka mashigar ruwa ta suis sun kuma kwace wani bangare na yankin sina daga hannun hamji kasar isra'ila sannan kasar syria kuma ta kwace wani bangare na tuddan golan daga hannun sojojin hamshi kasar isra'ila a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kamu muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan halayyar fuska biyu ta ƙasashen turai akan batun Gaza da kuma wato rawar da suka taka tsawon tarihi da yadda suke nuna riya a cikin duk wani abu da ya shafi al'ummar falasɗinu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. siyasar 'yan sahiyoniya ta yi nasara saboda shugabannin da ake da su a wannan yankin sun haɗa kai da su ba kuma dukkanin shugabannin ba <clears throat> saboda wasu daga cikin shugabannin da ake da su a wannan yankin sun haɗa kai da su da kuma kafafen watsa labarunsu masu yi wa 'yan sahiyoniyar rakiya da ba su dubban dalilai da halatta musu abin da suke yi na laifukan yaƙi a kan al'ummar falasɗinu waɗannan irin shugabanni da suka sayar da lamirinsu ga shaɗan ta hanyar yin watsi da duk wani abu mai suna kishin ƙasa da addini da ma wani abu da ya shafi 'yan adamtaka su ne kashin bayar nasarar da a zahiri haramtaccen kasar isra'ila take ganin ta samu na barnar da take yi a cikin falasɗinu musamman ma dai a gaza da jefa al'ummar wannan yanki cikin mummunan yanayin da a hakikanin gaskiya duniya ta daɗe ba ta taɓa ganin ɗan adam a cikin wahala da ibtila'i irin wannan ba wanda ƙirƙira ce ta ɗan adam tun da garjejeniyar psychopico da kuma alkawalin belford zuwa raba falasɗinu gida biyu tsakanin 'yan sahiyoniya da falasɗinawa duk ƙasashen turai sun tabbatar da cewa suna da fuskoki biyu idan ana maganar mutanen wannan yanki da kuma falasɗinu musamman dukkanin matakan da ƙasashen na turai suke ɗauka a kan wannan batu da suka hada daga mashigar ruwan swiss a yakin da aka yi na shekara ta 1956 da kuma na kaba wato bala'i na biyu da ya afka falasɗinawa a shekara ta 1967 da haramtaccen ƙasar isra'ila ta murkushe sojojin larabawa duk ƙasashen turawa sun tabbatar da cewa 'yan sahiyoniya ne abokan ƙawancensu waɗanda waɗannan ƙasashen na turai suke nuna cewa ba da falasɗinawa balle kuma sauran ƙasashen yankin ɗan sauyin da aka samu a bayan nan wato bayan guguwar a ƙasa na shekara ta 2023 na matsayar wasu ƙasashe na turai yana da dalilai guda biyu da farko dai waɗannan ƙasashen na turai daga shekara ta 2023 wato bakwai ga watan oktoba sun yi magana da harshe ɗaya na cewa suna goyon bayan haramtaccen kasar isra'ila sannan kuma suka ba ta dukkanin wasu makamai da da'aba take bukata domin ta ci gaba da yaƙi to abin da ya faru a cikin 'yan makonnin bayan nan na sauyin da aka samu a kan magana suke furtawa kamar yadda muka faɗa na dalilai guda biyu na farko shine girman barnar da haramtaccen kasar isra'ila take yi a fili a duniya babu wanda zai iya fitowa. ya goyi bayan ta a fatar baki hatta amurka da ta zurfafa ta zakalkale wajen kare haramtacciyar ƙasar isra'ila wasu daga cikin jami'anta suna kiran abin da take yi da cewa kisa ne illa iyaka suna waskewa su ce falasinawa ne suka jawo wani abu ma da ya fito fili shine yadda wani tsohon jami'in gwamnatin biden na amurka ya fito ta kafin watsa labaru ya ce isra'ila tana tafka laifukan yaƙi a gaza matthew miller wanda ya yi aiki a matsayin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka daga shekara ta 2023 har zuwa lokacin ƙarshen gwamnatin joe biden shine ya fito ta kafar watsa labaran amurka ya faɗa cewa isra'ila ta tafka laifukan yaƙi da aka yi masa tambaya to mila me za ka ce akan gaza sai ya ce an yi ta samun saɓani dangane da yakin gaza a cikin fadar white house saɓani kuma manya da ƙanana wani lokaci saɓanin ya yi girma lokaci kuma ya yi ƙasa kan yadda za a kare dangantaka take tsakanin amurka da haramtaccen ƙasar isra'ilan duk da abin da take aikatawa na laifuka amma mila ya tabbatar da cewa haramtaccen ƙasar isra'ila fa ta tafka laifukan yaƙi wanda babu shakka a cikin hakan abin da ya faɗa wa tashar sky news kenan da aka tambaye shi akan kome ya sa a lokacin da yake kan mulki gwamnatinsu ta joe biden bai fito ya faɗi cewa isra'ilin tana laifi ba sai ce idan mutum yana cikin gwamnati ba bayyana ra'ayinsa na ƙashin kansa yana bayyana ra'ayin gwamnatin amurka ne hakanan kuma ya ce aikin mai magana da yawon gwamnati to ko dai yin magana da sunan shugaban ƙasa wato ra'ayin shugaban ƙasa zai faɗa ko kuma gwamnatin ƙasar amma idan mutum ya fice da gwamnati to zai iya faɗar ra'ayinsa. wannan shine abin da ya sa turawan suke fitowa suna magana ta fatar baki akan isra'ila da yi mata matsin lamba a wannan karan hatta ƙasar jamus ta bi sahun masu yin suka ga babbar ƙawarta isra'ila wacce tun da aka ƙirƙiri wannan haramtaccen ƙasa jamus ba ta taɓa buɗe baki ta soke ta ba duk abin da isra'ila take yi a kan falasɗino a cikin kusan shekarun nan da ƙirƙirarta a wurin jamusawa daidai ne suna yin kafara ne su jamusawan kenan a kan laifukan da 'yan nazi na jamus suka yi a kan yahudawa ta hanyar kau da kai a kan duk laifin da haramtaccen ƙasar isra'ila take tafkawa kan al'ummar falasɗinu suna tsoron idan suka yi suka kar a ce musu waɗancan 'yan nazi ne suka dawo ko kuma sun ɗauko ra'ayinsu to su ma a wannan karan wato jamusawan da sun shiga wannan sahu na munafunci na wasan kwaikwayo wanda faɗar da suka yi ta cewa abin da aka yi a gaza musamman ma dai harin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai akan wata makaranta ba daidai ba ne shine ke tabbatar da cewa wasan kwaikwayo ya cika abin mamakin kuma da ma ban dariya a lokaci ɗaya shine da tel aviv ta fito ta zargi paris da cewa ta shirinta yakin salibu a kanta wato irin yakin nan da turawa suka zo suka yi a yankin nan na gabas ta tsakiya da sunan addini duk da cewa dai ba addinin ya kawo su ba to yanzu isra'ila ce take zargin faransa da cewa yanzu ita ma ta shelanta yakin salibu a kanta ta kuma zargi london da cewa tana nuna mata ta'asubanci london wacce da bakinta da hannunta da ƙarfinta ka ƙirƙiri haramtacciyar ƙasar isra'ila kai ita ce ma uwa makarbiya ta samar da wani abu mai suna isra'ila a wannan yanki duk duniya ta san rawar da ministan birtaniya wato firaministan ta na yanzu da kuma matarsa bai hudiya suke taka wajen baiwa 'yan sahiyoniyar kariya da taimako a wannan yakin da ake yi tun daga farmakin a ƙasa har zuwa yanzu waɗannan ƙasashen na turai ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimakawa 'yan sahiyoniya da dukkanin abubuwan da suke bukata su ci gaba da tafka laifi a kan al'ummar ino shugaban ƙasar faransa ya fita cewa wai yammacin turai za su rasa mutuncinsu a duniya idan suka kyale haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da yin abin da ta ga dama a gaza kai kace ya mance shi ɗin ne dai da kansa ya kitsa wa gwagwarmayar labanan makarkashiya kuma shi ɗin ne dai ya aiko da jiragen ruwa na yaƙi da na leƙen asiri suka rika kare haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rika harbo makamai masu linzami da ake harbawa da gaima to dalili na biyu kuwa da ya sa kasashen turan suke fitowa suna daɗin baki a yanzu ko suna sukar haramtacciyar ƙasar isra'ila a zahiri shine ra'ayoyin 'yan ƙasashensu na turai da suka rika cika tituna da zanga-zanga da yin tofin alatsi ne a kan isra'ila da nuna rashin su a kan kisan kiyashin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take yi wa falasɗinawa 'yan siyasar turai ɗin kuwa sun kwanar sanin cewa rashin amsa kiran bukatun 'yan ƙasarsu zai sa su yin asara mai yawa a fagen siyasa in ba yanzu ba a nan gaba wannan shine dalilin da ya sa kasashen na turai suke yin magana mai zaƙi hatta wasu ra'ayoyin da aka ɗauka na mutanen kasashen turai suna nuni da cewa bai ma kamata a ƙirƙiri haramtacciyar ƙasar isra'ila ba kuma yaƙin da take yanzu akan falasɗinu ita ce ta haifar da shi ba laifin Falasɗina ba ne babu wani ɗan siyasa da zai kau da kai daga ra'ayin mutanen da yake mulka irin wannan duk kuraren da turawan suke yi suna magana ne fa akan shigar da abinci cikin gaza ba fa wai a kawo ƙarshen yakin ba kisan kyashin da ake wa falasina wadda cewa ba su fito suka nuna goyon bayan shi ba a baki amma ba shaida su ba amma a aikace suna ba da duk taimakon makamai da za su iya yi hakanan kuma bayanai na sirri to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hafsatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da ke cewa jami'an tsaron Najeriya sun yi nasarar kashe mayakan ƙungiyar Boko Haram da na Da'ish ko ISIS da harin bazata da 'yan bindiga suka kai kan sansanin sojin najeriya da ya sanadiyar mutuwa da jikatan sojojin kasar gami da ƙarin wasu tashe hankula a ƙasar ta najeriya a lokutan baya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rundunar sojin najeriya ta sanar da cewa ta kashe mayakan boko haram 60 da kungiyar is a yammacin afirka ciki har da wani babban kwamanda a yayin hare-hare ta sama da ta ƙasa a yankin arewa maso gabashin ƙasar da ke fama da tashe-tashen hankula tun daga shekara ta 2009 rundunar sojin ta ce da sanyin safiyar juma'a ta kai hare-hare guda biyu kan sansanonin 'yan boko haram da aswa kuma ta halaka mayakan kungiyar boko haram da dama a lokacin da sojojinsu suka kai harin a sansanin da ke ƙauyen bita na jihar borno a arewa maso gabashin najeriya kusa da kan iyaka da ƙasar kamaru sanarwar ta ce harin da sojojin suka kai a bita ya yi sanadiyar kashe 'yan ta'adda akalla 60 wasu majiyoyin leƙen asiri guda biyu sun shaida wa kamfanin dillancin labaran afp cewa an kai hare-hare ta sama a sansanin 'yan boko haram a bita da kuma ƙauyen karito da ke kusa da kan iyaka da nijar a ranar juma'a ɗaya daga cikin majiyar ta ƙara da cewa mutane 60 ne suka mutu a harin na bita yayin da har yanzu babu cikakken bayani kan harin na karito wanda ke nuni da cewa adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa kuma an kashe fitaccen shugaban 'yan ta'adda bugu da ƙari sojojin najeriya sun kuma kai hari a sansanin 'yan boko haram da ke garin kukawa da ke gaban tekun chadi inda suka kashe wani fitaccen shugaba da mukarrabansa a cewar wata sanarwa ta daban sanarwa ta ce sarki abu fatima kwamandan boko haram a yankin kukawa ya samu rauni a wani artabu da suka yi da sojoji an kuma kashe mataimakinsa da sauran 'yan ta'adda a rikicin abu fatima dai na cikin jerin sunayen da sojojin najeriya ke nema ruwa a jallo inda aka bayar da takucin naira miliyan 100 kwatankwacin dalar amurka 62,500 ga duk wanda ya bayar da bayanin da zai kai ga kama shi waɗannan hare-hare dai wani gagarumin ƙwarin gwiwa ne ga sojojin najeriya waɗanda suka yi asarar sojoji da dama a hannun ƙungiyoyi biyu a watannin baya-bayan nan mayakan sun kai hari sama ga sansanonin soji goma sha biyu a cikin watanni biyu yayin da baba gana umar zulum gwamnan jihar borno a watan da ya gabata ya koka da koma baya da sojoji suka samu a yakin da suke yi da 'yan ta'adda waɗanda suka mame tsibiran tafkin chadi dajin sambisa da tsaunin mandara da ke kusa da kan iyaka da ƙasar kamaru wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi ne sun kai wani hari na bazata da sanyin safiyar litinin a sansanin sojin najeriya da ke jihar borno a arewa maso gabashin najeriya maharan sun kashe sojoji da dama wasu kuma sun bata sun kuma kwace makamai da alburusai a cewar majiyoyin tsaro da kamfanin dillancin labaran rotis ya nakalto an kai hari ne a sansanin bataliya ta musamman ta 153 da ke yankin merte yan bindigar sun yi wa wurin ƙawanya ne ta hanyar amfani da babura da kuma motocin soji dauke da muggan makamai wani sojan da ya tsallake rijiya da baya ya bayyana cewa an tilasta wa sojojin najeriya janyewa zuwa wani babban sansani na runduna ta musamman ta 24 da ke yankin dikwa makwabciyarta inda suka sake haduwa suka kaddamar da farmakin da ya ba su damar sake kwace sansanin da aka kai musu harin sojin wanda ya buƙaci a sake sunansa saboda dalilai na tsaro ya ƙara da cewa an kashe sojoji da dama a yayin harin yayin da wasu kuma aka kama su yayin janyewar har yanzu dai ma'aikatar tsaron najeriya ba ta fidda wata sanarwa a hukumance dangane da lamarin ba wani memba na civilian joint tax force cjtv da ke tallafawa sojoji kan ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai ya bayyana cewa maharan sun kwace alburusai tare da ƙona motocin sojojin najeriya ya yi nuni da cewa ana ci gaba da neman sojojin da suka ɓata wannan hari dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin najeriya a wannan shekara a daidai lokacin da ake fargabar sake ballowa daga ƙungiyoyi masu tsaurar ra'ayi irin su boko haram da aswa waɗanda suke ƙara dogaro da fasahar zamani da suka haɗa da jiragen sama marasa matuƙa ciki da dasa bama-bamai a gefen hanya a gefe guda kuma sama da mutane 140 ne suka mutu a hare-haren da aka kai tsakanin makiyaya da ke dauke da makamai a tarayyar najeriya rikicin makiyayan wanda ya faru tun ranar 11 ga watan afrilu ya yi sanadin jikatan mutane da dama tare da lalata gidaje sama da hamsin a ƙauyuka da garuruwa da masu shanu da manoma ke zaune kashe-kashen da barnata matsugunai sun faru ne a daidai lokacin da gwamnan jihar filato ya bayyana wasu sabbin matakan tsaro da suka hada da hana kiwo da daddare da kuma safarar shanu a cikin motoci bayan karfe bakwai na yamma gwamnan ya ce kashe-kashen da ake ci gaba da yi ya hada da ayyukan ta'addanci da ya kamata jihar ta tunkare su da karfi domin dawo da tsaro da kwanciyar hankali ga al'umma a cikin wannan yanayi shugaban najeriya bola tinubu ya yi allah wadai da tashe-tashen hankula yana mai bayyana su a matsayin masu tsanani ya mika ta'aziyarsa ga gwamnan jihar filato inda ya buƙace shi da ya samar da ƙarfin da ya kamata domin dawo da zaman lafiya a yankin a baya-bayan nan dai rikici ya karu a tsakanin makiyaya da manoma sakamakon neman shiga da kuma kula da wuraren kiwo a jihohin arewa ta tsakiya inda aka samu sauyin yanayi ta hanyar harkar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da kuma kwace filayen kiwo tun daga shekara ta 2019 rikici tsakanin makiyaya da kungiyoyi masu dauke da makamai ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 500 a yankin tare da tilastawa mutane miliyan 2.2 barin gidajensu najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin afirka da ke fama da hare-haren masu ɗauke da makamai musamman ƙungiyar boko haram da ke yaƙi da gwamnati da al'ummomin yankin a wani rahoto na daban kuma an habarta cewa mutane 26 ne suka mutu sakamakon tashin bam da aka tayar a tsakanin fararen hulan najeriya a kusan ƙarshen watan afrilun wannan shekara ta 2025 rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane 26 ne suka mutu a wani kazaman fashewar bam da aka yi a yankin arewa maso gabashin najeriya lokacin da wasu bama suka tarwatse a tsakanin wasu gungun fararen hula a yankin borno da ke fama da hare-haren ta'addanci lamarin dai ya faru ne a ranar litinin a lokacin da ayarin motocin fararen hula ke tafiya tsakanin garuruwan ran da gamborin gala lamarin da ya sanadin hasarar rayuka da dama kuma mun yankin sun ce an kai hari ne kimanin kilomita 200 daga maiduguri babban birnin jihar borno wannan yankin dai na ɗaya daga cikin yankunan da ake fama da rikicin da ke faruwa a tsakanin gwamnatin najeriya da ƙungiyar boko haram wanda ke yawan amfani da bama-bamai wajen kai hare-hare a cewar shaidun gani da ido motar da aka kai harin na ɗauke da gungun fararen hula da suka hada da mata da ƙananan yara a lokacin da fashewar ta afko inda nan take suka mutu hukumomin yankin sun tabbatar da cewa fashewar ta kuma jikata wasu da dama da suka tsira da rayukansu waɗanda aka kai su asibiti domin yi musu magani wannan harin dai ya zo ne a wani muhimmin lokaci yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin dakarun sojin najeriya da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai a yankuna da dama na arewa maso gabashin ƙasar majiyoyin yankin sun tabbatar da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano musabbabin faruwar lamarin duk da cewa hukumomin ba su bayyana sunayen waɗanda ake zargi ba kawo yanzu da yi babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin fashewar bom ɗin amma galibi ana zargin kungiyar boko haram ne ko kuma ƙungiyoyin da ke kawance da su waɗanda sukan kai hare-hare kan fararen hula da sojoji ƙungiyoyin agaji da na majalisar ɗinkin duniya sun damu matuƙa dangane da karuwar tashen hankula a yankin arewa maso gabashin najeriya kuma sun ce wannan tashin bam wani abun tunawa ne mai raɗaɗi cewa fararen hula na ci gaba da biyan farashin wannan rikici idan dai ba a manta ba najeriya na cikin mawuyacin hali inda miliyoyin mutane suka rasa muhallinsu sakamakon tashe-tashen hankula gwamnatin najeriya na ci gaba da karfafa matakan tsaro a waɗannan yankuna amma har yanzu akwai gagarumin kalubale wajen kawar da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a wani rahoto da gidan talabijin na aljazira ya watsa a ranar 26 ga watan maris na wannan shekara ya bayyana cewa an samu mace-mace da jikata a wani hari da aka kai kan wasu ofisoshin sojoji biyu a najeriya akalla sojoji goma sha biyar ne aka kashe a wani hari guda ɗaya da wasu da ake zargin mayakan islama ne suka kai kan wasu sansanonin soji biyu a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya da sanyin safiyar talata ne wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani sansanin soji da ke yankin wajerko a jihar borno inda suka kona kayan sojoji tare da kwace makamai da dama kamfanin dillancin labaran Reuters ya watsar rahoton cewa harin bazata ya yi sanadiyar mutuwar sojoji hudu ciki har da kwamandan a yankin tare da jikata wasu da dama.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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.